ta niger da eh, mali da burkina faso sun ce sun hita cikin hukumar ecowas gaba daya wake ife immédiat kenan sun hita gaba daya amma hukumar eh, ecowas ta tsaida doka ta kwatanta yadda ake hita cikin hukuma to yanzu kenan abin da suka gayi nan sun gayi ne don su ba mutane labari da za su hita yanzu abin da kamata a yi tun da hukumar eh, ecowas ta ba kowace ƙasa intin ta hita in tana so amma ba haka ake hita ba hita ne da ake yi sai an rubuta an aika can aikowa sannan cikin shekara guda su yi procedure na hita ciki kuma wannan shekara da aka ba da kahin a hita gaba daya ai dan a samu ne wata ranko cikin harkokin a samu a sasanta don shine aka ba da Eh, lokaci mai nisa kwarai a bada shekara guda cikin shekara guda ai ana iya tattaunawa kuma a samu eh, haɗin kai sannan in an samu haɗin kai ko an nuna da za a yi ai ana iya dawowa bisan sa kenan eh, communication da suka yi don su kwatanta ma mutane ne su gaya mutane da suna da niyyar hita amma ba su hita ba tukun sai sun rubuta takarda sun aika a ECOWAS. To amma metro wasu na ganin ita kanta kungiyar ta sai yawo ba ta mutunta dokokin da suka kafa ta. Al misali idan aka dauki misalin Nijar um, ana ganin kamar kai tsaye ta dauki ta ƙaƙabawa ƙasar takunkumi alhali uh, ana kwatanta cewa abu ne da babu inda dokokin kungiyar suka tanadi yin haka. Ai wannan ba gaskiya ne ba. CDAO tana da inci in an yi juyin mulki cikin ƙasa akwai protocol kin da ke ba ta inci ta ɗauki su um, decision mai sa ƙasa fet a takunkumi. Amma abun da aka yi cikin harkar juyin mulkin na Niger sai da ta yi kuskure. ta yi kuskure tun da babu inda dokar sai da yawo take ba da inji a ta a ɗauki sojoji a zo a yaƙi a cikin ƙasa wannan babu ita to ga kuskuren da aka yi amma ba dan an yi kuskure wajen sai da yawo ba za a cewa ai mu ma ba mu bin dokoki yo in ba abin dokoki ai abu bai ba mana ba a hana ku hita ba amma an ce ku bi hanya ga hanyar da ake bi a hita to ku bi hanyar ku hita ba dan ita sai da yawa ita ma da kanta bata aiki da dokokinta ba za a cewa ai mu ma ba mu aiki da shi akwai kasashe da ke cikin sai da yawo kawai su togo da ba su yarda da abin da ake cikin sai da yawo ba kenan dole ne a bi hanya a hita in an samu sa'a ko a gyara